دائما وكفى شكرا على سيد الواف الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أذكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محجدا لم يزل يندى وذريته المباركين أثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a cikin wannan yammaci na ranar litinin wanda ya daidai da 29 ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1439 wanda ya daidai da yau sha shida ga watan hudu miladiya annabi isa alaihi salam shekara 2018 da fatan ba mu manta ba yau za mu tashi darasi na 32 ne a cikin wannan littafi na riyadu salihin kuma ba manta ba muna cikin babi na uku a cikin wannan littafi na riyadu salihin kuma za mu tashi hadithi na 38 da ikon Allah a cikin wannan babi bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كثر الله بها سيئاته وحقت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها wannan hadithi da aka same shi daga abdullahi bin mas'ud shi ya ce wa ani bin mas'udin daga dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yadda qala yace dakhaltu ala annabi sallallahu alaihi wasallam na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku shi manzon Allah yana makarkata saboda zazzabi da lilibi fa sai nace ya rasulullah ya manzala innaka tu'afu kai ma kana kakkarwa saboda zazzabi wa'akan shadidan wato kakkarwa wanda yake mai tsanani qala sai ce ajal qarai kuwa inni u'aku ni ina yin zazzabi mai tsanani kama yu'aku rajulani minkum kamar yadda mutum biyu suke zazzabi mai tsanani a cikin qultu sai nace zalika an laka ajrayn hakan ya nuna cewa kana da lada guda biyu kenan qala yace ajal kwarai kuwa zalika kazalika haka nan haka yake ma min muslimin babu wani musulmi yusibuhu adan wanda cuta za ta same shi shaukatun fama fawqaha kaya ce ko sama da ita illa kaffara Allah biha sayyi'ati face Allah subhanahu wataala ya kankare mai kurakuren shi da shi wa huffat anhu dhunubuhu Allah kuma zai karkade mai zunubansa kama ta hukku shajaratu warqaha kamar yadda bishiya take karkada ganyenta wannan hadisi muttafaqun alaihi bukari da muslim suke tafakin fitar da wannan hadisi wanda idan muka lura imamu bukari ya rawaito wannan hadisi hadisi na 2648 sanan imamu muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi na 2571 to imamu bukari ya rawaito wannan hadisi ne daga wajen ɗaya daga cikin magabata da ake kin shi abdan abdan kuma ya rawaito hadisin daga abu hamza abu hamza kuma ya samu ruwayar hadisin daga al al'amash kuma ya samu ruwayar hadisin daga ibrahim taimi Ibrahim Taimi kuma ya samu ruwayar hadisin daga Al-Harith bin Suwaid Harith bin Suwaid shine ya samu labarin hadithin daga wajen Abdullahi bin Mas'ud domin Abdullahi bin Mas'ud shine sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mana bayinta wannan shine ruwayar yadda aka same ta a wajen Imam Bukhari sannan ruwayar da ta zo a wajen Imam Muslim an same su an samu ruwayar ce daga wajen Usman kamar yadda shi kanshi Imam Muslim yake ce haddathana Usman ma'ana Usman ne ba mu labari ina fata mun fahimta shi Usman dinnan wani tabi'i ne sannan Zuhair Zuhair kuma ya samu labari a wajen Usman ina fata mun fahimta shi kuma Ishaq shi ma din ya samu ruwayar hadisin kamar yadda same ta a wajen Zuhair sannan Jarir shi kuma ya ji yadda wato Ishaq labarin wannan hadisi Jarir kuma ne yake bada labari ya samu labarin hadisin a wajen Al-A'mash Al-A'mash kuma yake cewa ya samu labarin hadisin a wajen Ibrahim Taymi wannan ruwayar Imam Muslim fa kenan ina fatan muna fahimta a wajen Ibrahim Taimi Ibrahim Taimi kuma ya samu ruwayar hadithin a wajen Al-Harith bin Suwai kaga idan ka duba ruwayar Imam Bukhari da ruwayar Imam Muslim sun ci karo a wajen a wajen mutane guda biyu ina fatan mun fahimta a wajen Ibrahim Taimi ina fatan mun fahimta da Al-Harith bin Suwai imam al-bukhari ya samu ruwayar hadifin a wajen wato Ibrahimu taimi da al bin suwayd haka ne shi ma imam muslim kaga sun samu wajen mutum biyu da aka karbo hadithan kina amma kowanne duka dai sahabi ne guda ɗaya shine abdullahi bin mas'ud wanda ko ya san Abdullahi bin Mas'ud sahabi ne wanda yake mai daraja cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an ba kuma ta ba satin da ya gabata aya ce ta sauka cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wataala ya saukar da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zo yana karanta ayar a gaban Abdullahi bin Mas'ud lakin alladhina taqaw rabbahum ko ubangiji ta'ala yana sai dai waɗanda suka ji tsoron Allah ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu sun ji tsoron Allah sun yi imani sun imani sun ƙara jin tsoron Allah sannan sun kyautata sai a ƙarshe Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa kaga cikin masu kyautatawa da Allah yake nufi a duniya gaba daya sai manzon Allah ya kalli wannan sahabi mai daraja Abdullah bin Mas'ud yace qila li anta minhum an faɗa min kai kana daga cikin su kaga wannan ya taba yi ka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aya ta sauka sannan a cikin ayar kuma a ce kai kana daga cikin mutanen kirki a mutum ya gama nasara a duniya to wannan shine Abdullahi bin Mas'ud wanda idan ba kuma ta ba mun faɗa satin da ya gabata ko sati biyu ya ruwaito hadisan manzon Allah guda nawa nawa sai 800 da 48 800 da arba'in da takwas hadisan da ya zo to kenan ashe kuna ashe akwai masu rike amma dinnan ba ku rike ba rabi takwas da arba'in da rabi takwas da arba'in da takwas wannan shine abu abu ibn abdullahi bin mas'ud wanda an ba ku manta ba ayi ruwayoyi da dama sun tabbatar da cewa shi dan aljanna ne kuma iya daga cikin sahibu sirri rasulillah sallallahu alaihi wasallam iya daga cikin waɗanda manzon Allah yake sirri da su kai bari ku ji babban ta goma shi na wannan sahabi wanda ko da ma in ma kana musun waɗancan hadisan to bari ku ji ƙarshen hujjoji hadisi ya tabbata cikin sunan abi daud hadisi na 4653 sannan hadisin ya tabbata cikin sunan tirmidhi hadisi na 3860 sannan hadisin ya tabbata cikin musnad imam ahmad mujalladi na uku shafi na 350 sannan hadisin ya sake tabbata cikin sahih ibn hibban hadisi na biyu sannan albani ya inganta hadithin a cikin sahihu jami'u tirmidhi hadithi na uku. wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka je ya aka je bai ato ridwan lokacin da aka je karkashin wannan bishiya da Allah yayi bishara laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubay'unaka tahta shajara manzon Allah ya kalle su gaba ɗaya in ji jabi yake cewa su mutum 1400 da da doriya ne Allah ya ce gaba dayan su na ne da gidan aljanna la yadkhulu an-nar ahadun bay'a tahta ash-shajara babu wanda ya yayi mubaya ga kashin bishiyar nan da zai shiga cikin wuta Allah ya riga ya lamunce musu aljanna shi wannan sahabi Abdullahi bin Mas'ud yana ciki domin wannan sahabi ne daraja Abdullahi bin Mas'ud ya je yakin Badar ka san kuma hadisi shi na tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim lokacin da ake yakin badar din kanta Allah madaukin sarki sai da leko duniya da ya leko duniya lekowa wanda ya dace da Allah da ya leko sai ke cewa in ji Allah subhanahu wataala da ya leko sai Allah madaukin sarki ya ya ahla badrin i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum ya ku waɗanda kuke filin yaki badar din nan ku aikata duk abin da kuka so na gafarta muku ji Allah wannan sahabi bai na ciki sannan wannan sahabi an dai yaƙin Uhud da shi wannan sahabi mai daraja shine Abdullahi ibn Mas'ud Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu Allah kara masa yadda kare yace dakhaltu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku manzon Allah yana makarkata domin al-wa'ku malamai suka ce maghsul umma wato zafin radadi irin na zazzabi shine shine al manzon Allah yana cikin makarkata domin idan zazzabi ya damu mutum ai samu jiki shi har rawa yake to manzan Allah ciwo ya mai tsanani wai shin wani ciwo ne ya fara samun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma shin wani ciwo ne kasance mafarin mafarin ciwon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya zama shine ajalinsa mafarin ciwon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ciwon kai Manzan Allah ciwon kai ya fara Manzan Allah ya je baki, kun san baki baƙi aiko makabartar da take kusa da masallacin manzon Allah manzan Allah ya shiga ya je ya kai ziyara ya fito kenan ya shigo cikin gida sai ya samu Aisha matar shi sai ta ce ta ce war asa kai kai na yana mun ci sai manzan Allah ce bal ana war asa ai ne kai na yake ci sai manzan Allah sai yake cewa ma ya ki ai ba zai cutar da ke ba a ce yanzu lau muti a ce inda kin mutu yanzu a ce kin mutu ni zan miki sallah ni zan miki wanka ni zan miki linkafa ni kuma ni zan binne ki sai ta ce eh, kwarai kuwa haka ne za ka je ka binne ni amma ya kana da sauran matan ka za ka je ka ci gaba da mu'amala ka ji kishi manzo Allah yana faɗa maka yana faɗa mata haka sai ta ce to shikenan sai sai wannan zaka gane cewa mata su kishi wani irin kumallo ne da Allah ya sanya musu kar ma ka damu wajen misali ka auri mata gaba ɗaya ana kafa shafa shi a gidanka to ka yi kokari kawai ka gane cewa wannan wata jarabawa ce daga cikin jarabawa irin ta duniya amma kawai shi kenan wani daga misali sun caza mai kace ce duk ku tafi gidanku na sallabe ku saki 33 to shari'ar musulunci ta sai sai a kamo ka a maka bulala talatin talatin kaga sittin kenan uku uku musulunci ya karbi wannan a to dan me zaka zo kai kafa kowa zafin kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ai ni ne kai na yake ciwo sai Aisha take cewa a ah, sai manzon Allah ce to ai yanzu da kike gani inda misali zaki mutu ga yadda zan miki karshe dai sai ciwo ya rafke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciwon kai ina fata muna fahimta shikenan ciwo yana rake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah dama ranar da ciwon kan ya fara yana dakin maimuna ne maimuna bintul hilaliya manzon sallallahu alaihi wasallam sai ya kwanta a dakin da ya kwanta ciwo bai tsayawa domin manzan Allah kamar da ruwayoyi an samu saɓani, manzan Allah sai da ya ciwo ciwo kusan kwanaki goma a wata ruwaya sai da manzan Allah ya kwana goma sha biyu a wata ruwaya sai da manzan Allah ya kwana goma sha uku ina fata mun fahimta amma al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin fatul bari yake cewa mun furin jayar da cewa zancen magana mafi inganci kwanaki goma sha uku manzan Allah yana ciwo ina fata mana fahimta to lokacin da manzo Allah ya ce wai gafa ba zai tsaya ba sai manzo Allah sassan ya nemi izinin matan nashi gaba daya yake ce musu to ku mun izini in yi jinya a cikin ɗakin ɗaya daga cikin ku mana da manzo Allah ya nemi kaga wannan ita ce shari'a ta musulunci idan kana son wani abu a wajen matan ka guda biyu to ka nemi izinin su wannan shine adalci domin haƙƙin su ne to amma manzo Allah sallallahu idan ya ce ya take dokar ai yayi daidai domin ya isa yayi amma saboda adalci domin ya koyar da al'umma manzon Allah shi ba zalimi bane sai ya nemi izinin su ka duba hadisin yana cikin musulmi Imam Ahmad mujalladi na shida shafi na 228 sannan hadisin ad-Darimi ya fitar da shi idan ka duba mujalladi na 1 shafi na 51 hadisi na 80 sannan idan ka duba ad-Daru Qutni shi ma din ya fitar da hadisin mujalladi na 2 shafi na 74 sannan idan ka duba Ibn Majah ya fitar da hadisin hadisi na 1640 da hadisi na 1465 sannan babban mai hadisi wanda shi shine oga kwata-kwata shi ne Imam Bukhari ya fitar da hadithin hadisi na 4489 yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi izinin wannan matan nashi sai suka mai izini ya yi jinya a cikin ɗakin Aisha radiyallahu anha da wannan dalili sai manzo Allah ya zo na dakin Aisha ya jinya har ya rasu a dakin Aisha radiyallahu anha ina fatan mun fahimta to shine annan take ba da labashi Abdullah bin Mas'ud yake cewa na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na same shi yu'aq ina fatan kun fahimci ma'anar yu'aq wai yana makarkata zafin radadin zazzabi domin alwa'ku shine maghsul humma shine shiddatul humma tsananin zazzabi ya lullube mutum shine ma'anar yu'aq sai samu manzan Allah zazzabi ya lullube shi shi Abdullah bin Mas'ud a wata ruwaya ma Abdullah bin Mas'ud yake cewa sai na dauki hannuna na daura akan hannun manzan Allah Manzan Allah yana cikin bargofa amma yake cewa sai na ji hannuna kamar an zuba min ruwan kamar an zuba min wuta in ji Abdullah bin Mas'ud a wata ruwaya wanda idan ka duba cikin Sahih Bukhari zaka ga wannan ruwaya hadisi na 4000 da ɗari shida da saba'in da ɗaya haka nan idan ka duba cikin sayi muslim hadithi na dubu hudu da ɗari shida da saba'in da ɗaya idan ka duba cikin sayi bukari kuma hadithi na dubu biyar da ɗari shida da saba'in da ɗaya idan ka duba cikin ibn maja ya fitar da hadithin hadithi na dubu ɗaya da ɗari shida da ashirin da biyu ina fata mana fahimta wannan yake nuna cewa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi rashin lafiya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciwon ma yayi ya mai zafi sosai wanda yake zazzabin ya lullube shi har ya kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jikin shi yana yana rawa na'am fa qultu sai nace ya rasulullah ya manzon Allah innaka tu'aku wa'kan shadidan yanzu kai kana jin zazzabi mai zafi zazzabi wanda yake mai tsanani ashe kenan zazzabi wani irin ciwo ne da yake yake shafi bayin Allah tun daga shi ya kama manzan Allah abinda zai baka mamaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka duba hadisi cikin sahih bukhari da sahih muslim domin ka gane cewa zazzabi dama an san da shi a cikin musulunci hadisi na 3000 da ɗari bakwai da ashirin da uku sannan idan ka duba cikin sahih muslim hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal humma aw shiddatul humma min fayhi jahannam fa abriduha bil ma' manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle tsananin zazzabi zafin zazzabi daga wani irin garji ne huci ne na wutar jahannama idan mutum ya ji zazzabi ya dame shi manzo Allah ce fa abriduha bil ma ko sanya ya da ruwan sanyi a wata ruwaya wanda ita ma din ta tabbata a cikin a cikin a cikin a cikin sunan ibnu majah hadisi na hadisi na 4650 manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-humma shirun min kiri jahannam a wata ruwaya ita ma ta tabbata a cikin majmu'uz zawaid wa manba'ul fawaid mujalladi na biyar shafi na 95 yake cewa shi al-humma qit'atun min nar jahannam shi zazzabi wani irin yanki ne na wuta jahannama a ƙarshe sai manzo Allah ya cewa fa abriduha bil ku dinga sanye yadda ita da ruwan sanyi kamar ya kenan mutum idan zazzabi ya dame shi ya samu ruwan sanyi ya wanka da shi in Allah da zai tafi a wata ruwa idan zazzabin ya lullube ka kai wanka yanzu musamman da sallar asbahi bai tafi ba gobe ka ƙara yi ka ƙara yi so uku zai yi wuya ka kai su tara kana wankan nan zazzabin da bai tafi da ikon Allah ba wannan shine magani ba sai ka wajen likita ba kun kana cewa dan Allah ka nemi magani ga maganin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kanshi zazzabi ya lullube shi sai shi Abdullah bin Mas'ud yake cewa ya manzon Allah yanzu kai ma din kana jin zafin zazzabi zafi wanda yake mai tsanani qala sai ce ajal kwarai kuwa ku gane bambancin amsa idan aka maka tambaya daga ce na'am daga ce ajal ina fata mun bayyana idan aka tambaye mutum aka ce maka aka tambaye ka aka ce maka innaka tu'afu wa kan shadida yanzu kai kana jin zazzabi zazzabi wanda yake mai zafi mai tsanani to kana da zafi ɗaya biyu idan aka maka tambayar da zaka iya cewa na'am tambayar da zaka ce na'am da wanda zaka ce ajal duka ɗaya shi sa zaka ji duk wanda yake larabci zaka samu wani idan ya ce ma wani ba kai ne na ganka da za kasuwa ba sai ce ajal ina fata mun fahimta ajal da wanda ya ce ajal da wanda ya ce na'am duka ma'anar shi ɗaya ina fata mun fahimta amma idan aka faɗi kalman alaisa alaisa alaisa alladhi alai alasta alladhi ra'aytu fi suq ba kai ne na ganka ka ba ba an zo da alasta ko to duk kalman alaisa idan ta zo to ba za ka taba cewa na'am ko ajal ba sai dai ka ce bala bala ba bala ba ina ta mun bayyana kamar yadda Allah subhanahu wataala ke labarta mana cikin suratul saba lokacin da malaika jibril alaihi salam idan malaika jibril ya fito daga wajen ya je gana da Allah domin shi ma din yana jin maganar Allah magana kamar da muka faɗa wajen tafsiri yana jin maganar Allah ne amma bai taɓa ganin Allah ba idan ya je ya gana da Allah Allah ya ce ya je yi kaza to idan ya taho ya haɗu da sauran mala'iku gaba ɗaya nan take sai mala'ikun su ce a ah, alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am sai ce kware kuwa ina fata mun fahimta duk inda aka ce alaysa to bala ake cewa ina fata mun fahimta to anan gurin shine yake cewa ajal kwarai ko inji manzo Allah inni u'aku lallai ina jin zazzabi kama yu'aku rajulani minkum kamar yadda mutum biyu a cikin ku suke jin zazzabi kaga kenan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi ciwo ana minka mai ciwo na, so biyu ake minka mai haka nan idan lada ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to ba za a bashi lada guda ɗaya ba domin shi ba irin na da irin ka bane lada so mu ake bashi duk abin da za baka lada ɗaya to shi biyu za a bashi ina fata mun bayyana sai manzo Allah sai yake cewa to ni ina jin zazzabi kama yu akrajulani minkum kama yadda mutum biyu suke zazzabi a cikin ku wannan ma an samu ta ruwaya da shi Abdullahi bin Mas'ud din lokacin da yake tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa eh kwarai kuwa inna nad'afu bala'u mu ana lillinka mana bala'i kama yud'afu lana al-ajr kama yadda ake lillinka mana lada ina ba ta mun fahimta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce eh kwarai ka abin da ke faruwa da mu qultu sai in ji Abdullah bin Mas'ud sai ya ce sai nace zalika anna laka ajrayn hakan yana nuna kana da lada guda biyu kenan qala yace ajal kwarai kuwa zalika kadhalika hakan nan haka ne ma min muslimin babu wani musulmi yusibuhu adha wanda wata cuta za ta same shi shaukatun fama fawqaha kaya ce ko sama da ita illa kafara Allah biha sayyi'ati faji Allah subhanahu wataala ya kankare mai munanan ayyukansa da wannan wannan ciwo da ya kama shi ko kaya ce ka taka saboda Allah subhanahu wataala ka gane baya jarraban bawa haka kawai idan ya jarrabe ka kaya ce ko idan ka taka Allah subhanahu wataala sai ya kankare maka wani laifi da kai a wajen shi da wannan abin da wannan kaya da ka taka ashe kenan musulmi dan gata ne a wajen Allah wa huqqat anhu dhunubuhu sannan kuma za a karkade mai zunubansa kama ta hukku shajaratu warqaha kamar yadda bishiya take karkade ganyen ta jiman zan Allah wannan kawai ke nuna maka ashe musulmi kawai wani wani irin special mutum ne mai daraja a wajen Allah zunubi kawai idan kai idan Allah yana so a dan yayi maka zunubanka sai a daura maka rashin lafiya ko sai a daura maka wani bala'i ka duba fa manzon Allah yake cewa babu wani musulmi yusibuhu adha wanda wata kazanta za ta same shi shaukatun kaya ce fa ma fauka ko sama da ita kaga duk wani irin nau'in bala'i kenan ko menene ya same shi illa kafarallahu bi sayyiati fa ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kan kare mai munanan ayyukansa da wannan abu wa huqqat anhu dhunubu sannan za a bibbige zulbansa gaba da aikata rayuwarsa wannan yake nuna cewa dan adam dan adam wani mutum ne mai daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mutum yayi laifi ka yi laifi amma Allah subhanahu wa ta'ala sai kakkaɗe maka zunubanka saboda kawai wani musiba da ta same ka da wannan dalili abu hurera yake cewa wallahi fata nake kullum a ce zazzaɓi ya kama in ji abu hurera aka ce saboda me sai ya ce saboda zazzaɓin nan idan ya kama ni kowace gaba zai zazzaɓi yake kama cikin jikin mutum ai ko ina sai ka ji gaba ɗaya cikin gaba babu daɗi ya ce to gaba ɗaya ɗaya gaba guda ɗari shida da sittin ne a cikin mutum to kowace gaba guda ɗaya ɗari uku ɗari uku da sittin 360 to kowace gaba a cikin guda 360 din nan babu wanda Allah subhanahu ta'ala ba zai kirkire maka zazzaban ka ba ashe kenan mutum idan zazzabi ya kama shi ya gane Allah maɗaukin sarki yana son shi ne ma Allah maɗaukin sarki yana son ka ne sai ya jefa maka wani bala'i da musiba shi yasa su magabata idan wani musiba ya same su murna ma suke wannan ruwaya ma min muslimin yusibuhu adha an samu wata ruwaya cikin sahih bukhari irin ta wanda ita ma ruwayar ta wato da ɗari shida da arba'in da bakwai da hadithi na dubu biyar da ɗari shida da arba'in da takwas da hadithi na dubu biyar da ɗari shida da sittin da hadithi na dubu biyar da ɗari shida da sittin da ɗaya da hadithi na dubu biyar da ɗari shida da sittin da biyu da hadithi na dubu biyar da ɗari shida da sittin da bakwai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ma min muslimin yusibuhu adha babu wani musulmi da wata kazan da za ta same shi shaukatun fama fawqaha kaya ce ko sama da ita illa ta hatta zunubu ku duba wacce ya fa mm. illa ta hatta zunubu ba ce zunuban sa sun ninga faffadowa kama ta hatta shajaratu warqaha kamar yadda bishiya take farfadar da ganyayyakin ta yadda kake ganin bishiya tana zubar da ganyayyakin ta haka Allah subhanahu wataala zai daga zubar da zunubanka domin duk dan adam ai mai laifi ne mm. to da kake aikatawa a boye da laifukan da kake aikatawa a sirrance da laifukan da kake bai kake aikata su a bayyane Allah subhanahu wataala zai iya gafarta maka amma baka sani laifin da mutum yake yin shi a bayyane a idan kowa da kowa to Allah subhanahu wataala ba zai wannan ba ai hadisi ne cikin sahih bukhari da sahih muslim kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin duk al'umma ta inji inji inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai yafe musu sai dai al-mujahirin su ya al-mujahirin waɗanda suke bayyana laifinsu a fili kiri da kiri iri da muzu mutum ya dinga aikata laifi baya jin kunyar kowa to irin waɗannan Allah subhanahu wataala ba zai taba yabe musu ba Allah madaukin saki ya sanya ba mu daga cikin su wannan yake nuna dan adam idan Allah madaukin saki ya jarabe shi da wata musiba idan Allah subhanahu wataala ya hada ka da wani bala'i bala'in nan ya dame ka bala'in nan kaga ka rasa inda zaka sanya kanka ka gane cewa Allah subhanahu wataala yana son ka ne da ya jarabe ka da wannan musiba ina fata muna fahimta abinda zai ba ku mamaki akwai ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine marwayacin wannan hadisi Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud ko kuma Abu Sa'id al-Khudri wanda shine ya bambanta da wannan sahabi Abu Sa'id al-Khudri an kawo shi gurin wani mugu azzalimi wanda ya dinga azabtar da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi da aka kawo shi gurin Al-Hajjaj bin Yusuf an kawo shi za a mai duka sai ɗaya daga cikin magabata a rabi sai ya zo gurin ar-rabi' yana zuwa gurin sai ya same shi sai yake cewa ah, me yasa aka kawo ka wannan gurin ka ya haƙuri mana kawai sai ar-rabi' ya fashe da kuka ina fatan kuna fahimta ku saurare ni nan ar-rabi' sai ya fashe da kuka nan take Abu sa'idi na kudiri sai yake cewa me yasa kake kuka ai na ga an kawo ka wajen azzalimin nan babu mamaki ya ce zai iya kashe ka sai ya ce a ah, wannan ai ba abin damuwa bane la tabji kada kai kuka ai Allah madaukin sarki ya faɗa cikin alqur'ani mai girma wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir babu wata musiba da za ta same ku face Allah subhanahu wataala ya san da wannan ko ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum ko ma asaba min musibatin illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika ala Allah yasir babu wani zunubi ko babu wata musiba da za ta shafe ka face Allah subhanahu wataala dama ya riga ya rubuta wannan musibar za ta same ka tun kafin a halicci duniya da shekara dubu hamsin babu wani musiba da za ta samu ɗanin face Allah subhanahu wataala san da wannan ina fata mu bayyana ashe kenan yanzu mutum ya ga wani bala'i ya same shi ya daga hankalin shi ya dinga ganin cewa shi ya gama yawo yana ganin cewa shi ya shiga cikin musiba ya gane cewa Allah subhanahu wataala yana san shi da wannan musibar bari ku ji abun mamaki abdullahi bin umar wanda ko ya san abdullahi bin umar dani a gurin sa'idna umar abdullahi bin umar dan shi ya rasu dan shi yana rasuwa ana gama binne shi an zuba kasa ko sai an shi ya fashe da dariya ya daga hannun shi yana manna. kamar irin yadda yan bol suke idan an ci ko zai daga mu ya dinga haka din nan to haka shi ma din ya daga hannun sai yana murna yana dariya sai ka ce a ah, tabhatu fi inda qabri waladik kana dariya a wajen kabarin danka sai ya ce kwarai ko dole yi dariya yi ai inda mutane sun san girman ladan da Allah subhanahu wataala yake tana dama bayinsa yayin da musiba ta same su yayin da bala'i ya same su wallahi da sai sun yi fatan a ce ƴaƴansu gaba ɗaya sun mutu a rayuwarsu su suka binne su saboda irin ladan da za su samu a gaban Allah wanda yake nuna idan ka ga musiba ta same ka ka gane cewa Allah subhanahu wataala yana son ka ne yanzu zaka samu akwai mutumin da kullun a cikin jarabawa yake yau yayi asara gobe yayi asara jibi yayi asara sai ka samu wani ban da rashin tsoron Allah sai ka ji ce haba ai makoci na kullum a cikin ciniki ai shi ya samun hannu dama na ga wani kalle kalle yake mun na ga wani gani gani yake mun kaga sai ya daura ma wani kazafi ko to irin wannan wani tashin hankali ne da mutum zai daura wa kansa bai yadda da kaddara ba Allah subhanahu wataala yakan jarrabu sa. ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ciwo da manzon Allah ya kama daga wannan ciwo da manzon Allah yayi Shi ne har aka kai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka duba cikin sayi bukhari hadithi na 4439 sanan hadisin ya tabbata cikin sayi muslim hadithi na 5680 manzan Allah ya kai da ciwon yayi tsanani hatta kai da manzan Allah su ma yake manzan Allah ya kai su ma yake ciwo kaga ya tsananta ba nan Abdullahi bin Mas'ud ya zo ya same shi yana makarkata ba to daga wannan ciwo manzan Allah bai tashi ba Manzan Allah ciwo ya tsananta hatta kai da manzan Allah yana suma bayan manzan Allah yana suma yana suma suma ya tsananta ciwo yayi zafi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har aka kai Fatima ta zo ta samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ga manzan Allah yana makarkata hankalinsa ya tashi kamar da hadisi ya tabbata cikin Sahih Bukhari hadisi na 4462 nan take sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle ta sai Fatima ta ce wa karba abata ya bakin cikin babana sai manzo Allah ce laisa ala abiki kalbun ba al babu wani bakin ciki a wajen babanki daga yau din nan nan take kabe da hadisi ya sake tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 4449 sai ta ji manzan Allah ya fara la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat lallai mutuwa tana da maye manzan Allah ya gigice hatta kai da manzan Allah sallallahu yana ɗaukan hannun shi yana zubawa a cikin kofi na ruwa yana shafawa a jikinsa akwai ruwaya da ita ma ta tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 4439 da hadisi cikin sahih muslim hadisi na 5680 da hadisi na 5660 Aisha take cewa manzon Allah ya kaida yana karanta kul huwallahu ahad kul a'udhu birabbil falaq kul a'udhu birabbin nas yana karanta yana tofawa har ta kaida manzon Allah ya gagara ma tofawan da kansa sai dai Aisha tace sai manzon Allah sai ya miƙo hannunsa sai in karanta kul a'udhu sai in tofa a hannun shi saboda ai hannun shi ya fi nawa albarka nan take idan na tofa a hannun shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai in dawo da hannunsa sai shafi fuskar shi da shi sai dan ji daɗi daɗi a cikin jikinsa haka fa ciwo yi tsanani haka ciwo ya ƙara tsananta har aka kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune Aisha kawai da ta ga manzon Allah ya kalle ta kawai sai ta ga manzon Allah ya daga sama yace Allahumma fi rafiqil al'ala ya Allah zuwa can sama aljanna ya Allah nan take kawai sai ta ce daga nan na san cewa manzon Allah ya zabi ya koma ga Allah ya bar mu ya hakura da mu nan take sai manzon Allah ka dauki ransa to da manzon Allah ya bar duniya to babban musiba kenan Abdullahi bin Mas'ud yake cewa lokacin da manzon Allah ya bar duniya lokacin da manzan Allah ya shiga cikin garin Madina garin Madina gaba ɗaya ta koma tana haske waye zai maka manzan Allah da ya shiga garin Madina garin Madina ya koma yana haske amma ranar da manzan Allah ya rasu gaba ɗaya sai garin turki gaba ɗaya kuma yi duhu garin Madina ya koma yi duhu hankalin kowa ya tashi aka kaida aka rasa ya za a yi ma a ce za a yi ma manzan Allah wanka ai idan mutum mutu za zuwa mai wuka ko to bari ku ji wata mu'jiza da manzon Allah ya fadi ba duniya gaba ɗaya hankalin kowa ya tashi ya za a mai wanka sahabban da suke gurin su abubakar siddiq su ali bin abi talib su usman bin affan gaba ɗaya suna zaune a gurin wannan ya ce to ai kaza wannan ya ce ai kaza za a yi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza gaba ɗaya sai suka shiru kawai bari ku ji wani irin magic daga wajen Allah gaba ɗaya kowa sai ya bace a lokacin duk aka zuba musu bacci suna bacci kawai kowa sai a mafarkin yana jina cewa an yufsilu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi ba. ku wanke manzan Allah kayansa a jikinsa gaba ne ko sai suka tashi a lokaci dai kuma suna tashi a lokaci ɗaya sai wanda ya ce ni fa kaza naji wanda ya ce eh ni ma kaza naji wanda ya ce eh ni ma kaza gaba ɗaya sai kowa ya ce eh duka haka muka ji to ya za'i to sai a wanke manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Ali bin Abi Talib yake cewa kwarai kuwa dama na taba ji manzon Allah ya ce babu dan adam da ya isa ya iya ganin al'aura ta annabin Allah face idan sa ya ci. amma kai wani ya ga naka ba abin da zai dame shi kai dan wa shirmi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sabai aka yi tifaki a wanke shi nan take sai Ali bin Abi Talib aka kama wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara wanke manzo Allah aka gama wanke shi aka gama sanya mai linkafani to sai kuma aka rasa ya za a mai sallah waye ya isa ya shiga gaba ya ce shi ne liman wanda shi aljanna ma ya ma shige ta ya ji ya ganta ya dawo har kai tunan wai za a mai sallah to ai magana ta kare ya za a yi nan ta ko sai nan sai aka ƙara musu bacci kowa ya bacci suna bacci sai suka fago ka ce to ayi sallar sahu sahu kowa ya ka addu'a da zai iya yi to nan take sai ibn abubakar da shi da umar da usman sai suka yi sahu kamar an yi sahu a bayan liman aka yi sahu ana ma manzo Allah addu'o'i suka gama aka kira sauran sahabbai masu daraja suna shigowa haka aka dinga shigarwa aka dinga shigarwa mata suka dinga shiga mata suka shiga bayan sun gama shiga aka shigar da bayi bayi suka gama shiga aka shigar da yara kanana kowa ya gama shiga sai da aka gama kaf sai kuma aka ji aka liman zan Allah sallallahu alaihi wasallam an binne alhirin duniya gaba daya labbaika rasulullahi man kana bakiya labbaika alayka al-yawma man kana bakiya wa kana rasulullahi yad'u li hubbihi wa kana rasulullahi yad'u ila al-huda wa kana rasulullahi yad'u ila al-rashadi wa kana rasulullahi yad'u ila al-ilmi wa kana rasulullahi yad'u ila al-muhadara wa kana rasulullahi yad'u ila al-rashadi wa kana rasulullahi yad'u ila al-huda imman bika ya rasulullah zo sallallahu alaihi wasallam haka aka zo aka binne shi bayan an gama binne shi nan take sai ɗaya daga cikin magabata yake cewa isbir li kulli musibatin mutajalladi wa'lam bi anna al mar'a ghayr mukhalladi wasbir kama sabara al kiram fa innaha nurun tanubu al yawma taksibu fi ghadi wa idha asabatka musibatun tashtadi biha fadhkur musabaka bin nabiy muhammadi sayyidi rasulillah idan kana ganin wata musiba ta same ka ka sani cewa dama dan adam ai ba mai dawama bane a duniya to kai idan kana ganin wai kai bala'i ya same ka ka tuna masifar da ta samu al'ummar duniya mutuwar manzan Allah mana ai mutuwar manzan Allah bala'i ce ga duniya gaba daya mawafatin manzan Allah sassan an tafi da hasken duniya hasken da shine haskaka duniya gaba daya al'umma suka zama musulmai hasken da shine gaba ɗaya malamai suka ce shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine rukuni irin na duniya menene rukuni na duniya wanda Allah subhanahu wataala ya hada duniya a ƙarshen zamani cewa manzon Allah shine cikamakin yadda duniya za ta tsayu da shine duniya za ta shiryu shine fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi daban yake da kowa an kai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da hadisi ya tabbata cikin sahih muslim sannan imamu ahmad ya fitar da hadisin mujalladi na uku shafi na 177 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gidan ya je gidan gidan ummu sulaim da ya shiga gidan ummu sulaim Anas bin Malik yana ba da labari manzon Allah da ya shiga gidan sai manzon Allah sai kwanta sai kailula ko san kailula ko irin bacci irin na lokacin azhar din nan manzon Allah ya kwanta ya dan yi kailula yana cikin bacci yana cikin bacci ko sai ummu sulaim sai ta ga gumi ya lulluba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan take sai ta zo ta da wani irin kamar tandu haka irin na glass tana karface wannan gomin da yake cikin manzo Allah tana zubawa a cikin wannan wannan gilasan tana cikin zubawa kenan sai manzo Allah ya farka sai ce ma hada ya ummu sulaim ma za tasna'in ne kike ya ummu sulaim sai ta ce ya rasulullah naj'alu hada al'arqa muna zuba wannan gomin naka a cikin a cikin watan dinnan ne domin mu dinga amfani da shi li annahu atyabu fi shi ne kanshi turaren da yafi kowanne kanshi in ji jabir bin abdullahi ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zauna Za ka ɗaukar miski aka zuba a cikin jikinsa ko hanya manzo Allah bai ka gane manzo Allah ba hanya gumin manzon Allah tarare ne in muslim suna iban tararen suna shafawa a cikin jikinsu gumi ba wanda yanzu kai in kai gumi sai kai wanka su uku tukuna kafin da fita dai yanzu wani ya shiga cikin rana kawai in gumi ya ibe sa kawai ko ya zo na wannan sai ka ji malam ibrahim alaka ta malam to shi kenan mu haɗu da yan jima sai ka fito daga gida tukunna ana buƙatar je ka je gida ka ɗaya wanka saboda duniya yana kira da jikin ka sai ga mutum ya canza kala amma shi manzo Allah daga duniya ya lulluɓa jikin sa ko sai ka ji kanshi yana tashi ai halittar ba iri ɗaya bace ai tsarin halittar ba iri ɗaya bane zaɓin da aka mai ba irin na kowa da kowa bane to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati kuma duniya daga wannan ciwo ne kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne manzan Allah ke ba mu labari mai haƙuri idan musiba ta same mu mai haƙuri idan wani tashi hankali ya same mu kada mutum hankalinsa ya tashi kada mutum ya dinga ganin cewa shikenan wayyo Allah na shiga uku na lalace kada mutum ya dinga ganin cewa shikenan kan ba bai da wani gata ba wanda zai cece shi a'a ka gane Allah yana nan Allah shine jarraba ka ya hada ka da wannan musiba domin Allah ya ga iyaka haƙurinka domin ya baka lada a shikenan idan musiba ta same mu me ake ba mu kenan ashe na da ake ba mu wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ittifaqin fitar da wannan hadisi Allah ya gafarta mana sai hadisin nabi ya ce menene وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى sallam عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصليه wannan hadithi da aka same shi daga Abu Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu man yuridillahu bi khairan yusuf min rawahu al bukari. wannan hadisi da aka sami shi daga Abu Hurairah ko mun ji cewa Imam bukari bukhari shi rawaito hadisin ko to Imam bukari ya samu ruwayar hadisin daga wajen Abdullahi bin Yusuf Abdullahi bin Yusuf kuma ya samu ruwayar hadisin a wajen Malik Malik kuma ya samu ruwayar hadisin a gurin Muhammad bin Abdullahi bin Abdurrahman bin Sa'sa'a mm kwarai kuwa Muhammad bin Abdullahi. bin abdurrahman bin sa'sa'a shi bin sa'sa'a ya ji labarin hadisin a wajen abu huraira ina fata mun fahimta abu huraira kuma radiyallahu anhu Allah ya kara masa ya kare ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridillahu bihi khaira wanda Allah yake nufi shi da alheri yusib minhu sai Allah ya dinga shafan shi da bala'i ka ashe shekara duk mutumin da Allah subhanahu ta'ala yake jaraba shi gode ma Allah ashe kenan duk mutum da ya goni bala'i yana damunsa kullum ya gane cewa ashe Allah yana san shi ashe kenan mutum ba daga hankalin shi zai yi ba wani bawan Allah kullum a cikin asara yake kullum a cikin jarabawa yake kullum a cikin bala'i dukiyarsa sai da ta kare gaba daya kuma da ne attajiri ne aka kaida bayan kudin ya kare gaba daya sai kuma jarabawa ta koma kuma aka koma kan ƴaƴansa yana da ƴaƴa guda 17 ɗaya bayan ɗaya sai da su kare a gaban shi bayan waɗannan gaba ɗaya 17 sun kare bari ku je ta jarabawa ta wajen Allah sai kuma Allah subhanahu ta'ala ya koma ya koma kuma karan kanshi aka koma aka yanke mai kafasa in wani ne sai ya haukace kamar yadda wani ba zan faɗa ba a cikin unguwannin nan namu ne musiba na talauci ko ya dame sai ya dame shi ya dame shi da abokinsa kullum su je a yi addu'a kullum a yi addu'a Allah ce talauci matse shi talauci makoyi shi kullum a cikin talauci talauci kullum ana addu'a karuwa yake ashe Allah san sai yake su ba su sani ba kawai sai hankalin su ya tashi kawai wata ranar suka ce ka ba kawai amna ma wanda ba musulmai ba su john da okonko kullum suna cikin annashawa da kuɗi mu kuma kawai shikenan mu muna sallar ma shikenan kullum an haɗa mu da talauci to kai ba ba mu daina sallar ko sai ce kware ko mu daina sai suka daina yin sallah gaba ɗaya sai da aka musu wazi aka wazi aka ce kai jahannama fa kalidi na biya abada sai suka ce a ah, to bari mu dawo kaga ba su yi tawakkali ba duk abin da kaga Allah ya jarabe ka akwai akwai alheri a ciki ɗaya daga cikin magabata yake cewa indi shaykhul islam ibn taimiyya shi gaba ɗayan sama yake bada labari yake cewa wa aslu dalal al khalqi fi kulli firqatin huwa al khawd fi fi'l al ilahi bi illatin fa inna jami' al kawn fi awjaba fi'luhu mashi'atu rabb al khalqi bari al baliyya wa dhat ilahi al khalqi wajibatun bima laha min sifatin wajibatin qadima mashi'atuhu ma ilmuhu thumma qudra lawazim dhat rabb qad qadiyya wa ibda'uhu ma sha'a min mubta'ati biha hikmatan fihi wa anwa'u rahmah shekul islam ibn taymiya yake cewa duk bala'in da ka kaga yana samun ɗan adam wannan so ne na Allah da yake son ka da wannan bala'in ya same ka mashi'atu ma ilmuhu thumma qudra yadda Allah yake son abu ya faru da ilimin shi da kuma ikon sa abin yake faruwa wa ibda'uhu ma sha'a min mubdi'atihi yadda Allah yake kirkiran abu haka yake so abin ya faru kuma ka sani a cikin wannan bala'in biha hikmatan akwai hikima a ciki wa anwa'u rahma da nau'i irin na rahama na tausayi irin daga wajen Allah domin idan Allah ya ga dama Allah ya halicci wani zuciyar shi ba ta da kyau idan Allah ya bashi kuɗi to zai lalace sai kullun kuɗi Allah sai ce talauci matse shi makwarshi da lewuyansa kullum ka dinga nema ba za a baka ba ya Allah ya Allah a bani dan babbar mota ya Allah jib din nan ya Allah kamar yadda su wanda zabu tsiya ba Allah ya hana ka duk wani abu da kake nema Allah ya hana ka to ka gane cewa wannan jarrabawa ce daga wajen Allah duk wanda Allah yake nufin shi da alheri kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridillahu bihi khaira yusib minhu duk wanda Allah yake nufin shi da alheri yusib minhu sai ya shafe shi da me da bala'i da musiba ka duba Uthman bin Affan wanda hadithi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim idan ka duba cikin sahih bukhari hadithi na 3739 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hau dutsen Uhud ba anan manzon Allah ya fara ba da labarin cewa za a kashe Uthman bin Affan wannan musiba ce Allah yana nufin shi alheri ne Uthman bin Affan yana yana hawa kan dutsen sai dutsen Uhud sai fara motsi kamar mutum ya hauka da kwalena tangadi da shi sai manzon Allah ya ce utbut Uhud ka tabbata inda kake Uhud ka tsaya ka nutsu fa inna ma alayka biyu wa siddiqun wa shahidan annabin Allah ne da kuma mai gaskiya abubakar siddiq kaga an tabbatar abubakar siddiq mai gaskiya ne sannan akwai shahidai shine Uthman bin Affan Uthman bin Affan ai ruwaya ta sake tabbata cikin sahih Bukhari da sahih Muslim wanda Abu Musa al-Ash'ari yake bada labari lokacin da manzon Allah ya shiga cikin wata katanga cikin wata gona lokacin da ya shiga sai manzan Allah sallallahu alaihi yake cewa kar kowa ya shigo nan gurin amma duk wanda zai shigo to sai ka nemi izini na Abu Musa al-Ash'ari yake cewa sai na tsaya a bakin kofa ce to yau zan zama mai gadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina tsaya a bakin kofan nan take sai ga abokan su ya kwankwasa sai na je na fada ma manzan Allah sai manzan Allah ce idzan lahu wa bashirhu bil janna aka mai izini Umar ma ya shigo ce idzan lahu wa bashirhu bil janna sai ga Usman ya zo sai manzan Allah ce idzan lahu wa bashirhu bil janna ma'a balwa tusibuhu tare da bala'i zai same shi kaga an bai bishara bala'i zai same shi a duniya ai alheri ne a gare shi bari ku ji inda alherin ya zo Uthman bin Affan wata rana yana zaune ya wayi gari yana azumi yana cikin azumi kamar da kamar da a wato alhaitami a cikin majma'u zawaid wa manba'ul fawaid mujalladi na mujalladi na bakwai shafi na 232 yake cewa Uthman bin Affan yana cikin azumi kawai sai Uthman bin Affan sai ya dauko al alqur'ani yana karantawa yana cikin karatun al alqur'ani mai girma sai Usman bin Affan sai wani yarin shi yazo yana zuwa sai yake ce mai nayi mafarki jiya naga Abubakar Siddiq naga Umar bin Umar Umar bin Khattab sannan naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana da suke faɗa mai shine isbir kai haƙuri ya kai Usman fa innaka tufiru inda al-qabila zaka yi sahur zaka yi bude baki a wajen gobe gobe nan da daddare fa yi mafarkin fa yana mafarkin washe gari sai tashi da azumin kuwa yana tashi da azumin sai ɗauko alƙur'ani na karantawa yana cikin karanta alƙur'ani mai girma shi Uthman bin Affan kawai sai ga waɗannan kawari ɗin nan nan da yasu al-ghafiqi yana shigowa da takobi suna neman ina Usman yake suka kona kofar gidan suka shigo cikin gidan suka samu Usman bin Affan yana cikin alqur'ani mai girma ya zo daidai gurin da Allah yake cewa fatta Allah wa huwa as-sami'ul 'alim yana zuwa daidai gurin kawai sai alghafiki ya dauki ya dauki sai ya tsara hannun shi yana tsara hannun Uthman bin Affan budan bakin Uthman bin Affan sai fashe da dariya sai ke cewa innaha awwalu man al-mushaf ai wannan hanin ita ce farkon wanda ta fara rubuta al-Qur'ani mai girma dan ka sare ta ba komai bane ka duba cikin majma'ul majma'ul fawaid wa manfa'ul fawaid hadisi na 14552 bayan an sare hanin nan take sai kawo mai duka shi kuma al-Ghafiqi ya kawo mai duka kan shi ya sare shi yana saren shi sai mata shi na'ila al-farafisa sai ta fito da gudu tana cewa me muku bawan Allah tana zuwa kawai nan take sai ta faɗi kan Usman bin Affan tana so ta kare shi tana so ta kare shi wannan azzalimi din da ake kini Saudan bin Hamra da ya dauki takobin shi kawai matsiyaci kawai sai kai hannu ya kai takobin yana kai takobin sai ga dan Usman bin Affan ya fito yana fitowa ya kai din sara shi sai ya kauce ya kama takobin ya sare shi yana sare shi bai mutu ba sai ya tsara dauka kashe dan Usman bin Affan haka jini ya bata alqur'ani mai girma a gaban Usman bin Affan wannan musiba ce ko ba musiba ba bari ku ji Jarabawa da Allah ya musu bayan an kashe Usman bin Affan idan ka duba cikin majma'ul fawaid wa manba'ul fawaid mujalladi na goma sha biyu hadithi na dubu goma sha hudu da ɗari biyar da hamsin da hudu duka waɗanda suka zo suka cikin gidan usman ɗin gaba ɗaya kulluhum junnu su sai da suka haukace gaba ɗaya a rayuwarsu ba sun taɓa fiyayyen sun taɓa halittar Allah ba wanda Allah yake san shi Usman bin Affan wanda yake in ba ku manta ba ai shine ake mai taki da rai ko to wannan sahabi mai daraja suka kashe shi wannan jaraba ce ko ba jaraba ba ce kaga wannan idan Allah yana nufin ka da alheri yusuf minu sai Allah shafi ka usman bin afan Allah yana san shi da alheri dan haka yayi mafarki ya ga manzon Allah da Abubakar da Abubakar Siddiq suka ce kai hakuri zaka yi zaka yi zaka yi bude baki a wajen mu gobe kuma abin da ya faru kenan ka duba shaykhul Islam Ibn taymiya shaykhul Islam Ibn taymiya yayi saukan alqur'ani so hamsin da tara a cikin kurkuku dalilin da ya sa shekul islam ibn taymiya bai aure ba kenan yana cikin saukan alkur'ani mai girma ya yi na hamsin da tara ya sako na sittin kenan ya zo daidai faɗin Allah subhanahu ta'ala da ke cewa innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir sai muta a cikin kurkuku a kurkuku aka koye shi ba aka ajiye shi wannan shine dalilin da yasa ko aure bai yi ba wannan ita ce musiba idan Allah ya jarabe ka shikenan ka duba imamu malik imamu darin hijira shi ma musibar da ta same shi Allah idan yana son ka dalili sai Allah madaukin suke ya jarabe ka al-khalifatul mansur ya kama ma imamu malik ya dinga dukan shi da sanda har sai da aka sage mai hannun shi hannun shi ma ba ya iya daga idan zai sallah shi sa yake yin sadal kun ji dalili kenan dalili sai yake mai kenan yake yin sadal har ya koma ga Allah hannun ya sage ba zai iya rike shi ba mugaye ana da su iri iri a duniya to idan Allah ya jarabe ka kada ka dauka Allah madaukin suke baya son ka ina fata mun fahimta kaga man yuridillahu bi khairan yusib minhu wanda Allah subhanahu ta'ala ke nufi shi alheri zai jarabe shi zai shafe shi da bala'i bari ku ji abun mamaki ɗaya daga cikin magabata ana kiran shi Abu Yusuf Al-Burafi Abu Yusuf Al-Burafi yana bada labarin ga ɗaya daga cikin magabata da ake kiran shi Khalaf Al-Buraizi Khalaf al-bura'izi khalaf al-bura'izi yake cewa al-burafi yana bani labari wani bawan Allah da aka zo da shi aka zo da shi gaban khalaf al-bura'izi da aka zo gaban shi mutum ne da yake kafafun shi gaba ɗaya sun an yanke musu shi gaba ɗaya sun saboda kuturta gaba ɗaya sun yanke sannan hannun shi da nan da nan gaba ɗaya sun yanke sannan kusa wani ƙarin musiba idanun shi gaba ɗaya ma babu su makaho ne ƙarshen musiba kenan ko jikin shi iwa tana zuba da aka kawo shi wajen khalaf al-bura'izi khalaf sai ya ajiye shi cikin kutare irin shi da ya ajiye shi kwana biyu sai zo ce kai wallahi ka yakuri inni wallahi qad aghfaltu anka ni na rabbana ma wallahi nasitu anka na manta ma da kai sai ce ah dole ka manta da ni mana in ka manta da ni allabi khalaqani lam yansani wanda ya halarce ne, ai manta da ni ba ka karshen iko da nuna kaddara ga wajen Allah kenan amma yanzu idan musiba ta samu wani sai ka ji gaba ɗaya kawai ana cewa kai wani an jarabe ka ba kai wani kana cikin musiba ne bari kawai ne kawai ka duba suwa ne ka duba suwa ne kullum a cikin lafiya amma ni kullum a cikin bala'i nake sai ka ce ni kadai ne a garin nan kaga yana dan so ya san da yake so ya ji ya faɗa mana in ya isa a yanzu za a canza mai sunayi amma ba ku ji wannan bawan Allah babu kafafu guda biyu babu hannaye babu idanu sai yake cewa ai Allah bai manta da ni ba sai yake cewa ah, yanzu ka manta da ni sai yake cewa kware ko na manta da kai sai yace in lam tazkuruni in lam in dai har ba za ka iya tuna ni ba allazi khalaqani yadhkuruni wanda ya hadice ni ai yana tuna ni sai budan bakin shi khalaq buraizi sai yake cewa kai ala atazawwaju lakam ra'a bazan aura maka wata mata ba tamsahu laka al-aqdab ka dinga share ko wannan kazantar da yake jikin jikinka ka duba cikin sifatu safwa mujalladi na biyu shafi na 252 da shafi na 293 ka duba cikin uyunul hikayat nan muna bada dalili ne saboda mutum ya je duba ya hujja da dalili ka duba cikin uyunul hikayat na ibn al-jawzi mujalladi na shafi na 66 yake bada mamaki yake cewa wallahi mutumin nan sai yake cewa hmm, ni zaka ce zaka aura mun mata sai ya ce kai ni ka saura ana malikin duniya ni fa ni mai mulkin duniya ne wa arusiya kai ni ne angon duniya ma gaba daya mutum da yake cikin wannan bala'in babu kafafu babu hana ya ce fa shine ango zaka yadda kai ma maka san kawai shafara labari shuni yake baya bayarwa amma buɗan bakin shi sai ke cewa ta yaya za ka zamo kai ne sarkin duniya sannan kuma ka zamo kai ne wanda kake wato kai ka kowa daraja a duniya gashi babu kafafu babu hannaye babu komai sai ce kwarai kuwa wallahi ni ne sarkin duniya sai ce to ta yaya za ka zamo sarkin duniya ta yaya za ka zamo kai kowa daraja a duniya sai ke ce a baka gani ba Allah subhanahu wataala ya mun irin wannan hali kuma gashi Allah ya banna haka kuma ina ƙara imani Allah ya sa mun harshe na kullum ina ƙara ambatan shi sai ce kai kai na zaka zama kai kowa daraja a duniya kana cin abinci kamar ta'kulul bara'in domin duk mutum da bai da hannu bai da kafa bai in zai ci abinci kamar yadda dabba take ci zai ci aiko to haka yake ci shi ma sai yake cewa kai da kake cin abinci kamar dabba sai ce kware ko na yadda haka nake cin abinci yana faɗan haka kawai sai aka ga ya faɗi gefe sai ya faɗi sai mutu yana mutuwa sai buɗan bakin khalaf albara'i ne shi sai na ruga da gudu na je na so linkafayin muka zo muka mai wanka da muka zo muka mai wanka mun gama mai wanka linkafanin da naga kawai yayi tsayi naga aito mutumin da bai da ko mutumin da bai da hannaye ai linkafanin zai tsayi ko ba zai tsayi ba sai ya ce sai muka nemo almakashi sai muka yanke shi muka yanke zama dan gajere muka ce kai sai wani ya ce a ku shi a dogo sai ce haba mutumin da yake dan bicici sai na za a sami ɗakin linkafanin ai asara ce kawai yana sa shi a cikin likabarin an je an binne shi yana zuwa gida ya kwanta yana bacci kawai sai ji kawai a cikin mafarki ana faɗa mai ana ka cewa ya khalaf al-bura'izi qad bakhilta ala mawlaya wa muhibbi yanzu zaka yi rowa ga masoyina wanda nake kaunar shi magana da yake ana faɗa mai kenan yanzu zaka yi rowa ga wanda nake so masoyina kamar rowan linkafani sai ya ji a mafarkin an ce to ka tafi da linkafaninka wa ƙari kafannahu bil istabraki wal istandar ka sani cewa mun miyar maka da linkafaninka mun mai linkafani bil istabrak was sundus an mai linkafani da dusa irin ta zinari da al istabrak wani irin dusa ce ta gold ta gidan aljanna aka aka mai linkafani da ita na tafi ce sai na farka a mace ina farkawa sai na ruga ta gudu na tafi gidan linkafani ina zuwa sai na ga linkafanin da muka linke shi da shi an dawo da shi gashi a arji an canza ko ba canza ba haƙurin da ya yi Allah ya canza mai masifar da yake ciki Allah maɗauki sai ya sanya linkafanin ma da aka mai ruwa a duniya to ba a buƙatar shi aka kawo mai na gidan aljanna wannan yake nuna idan Allah maɗaukin saki ya jarabe ka wallahi kai haƙuri kawai tana zuwa lahira magana ta ƙare Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana shi yasa anan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yuridillahu bi khairan yusib minhu duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake san shi da alheri sai Allah madaukin saki ya jarabe shi wannan hadisi rawahu bukhari wa dabaqu yusib sun yi wasalin yusuf bi fatihi sadi wa kasriha da fata akan sadin da kuma kasara akan ta sai hadisin na gaba yace mene وعن وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ذر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه wannan hadithi na Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a wannan sahabi mai daraja Anas ibn Malik kuma kuma ta ba Anas ibn Malik ya rawaito hadithai guda 2286 قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صلى الله عليه وسلم يجي لا يتمنين أحدكم الموت كذا أينكو يكسكرا يفاتا متوى لظلم أصابه السبب ونتشيو ليساميشي فإن كان لابد فاعلا إذا يكسن شيء دولة يا أيكة هكا فليقول يجي اللهم أحيني يا ألا كراياني ما كانت الحياة خيرا لي ما تقرى يواتا الهيريني أقريني wa tawaffani ya Allah ka kashe ni idza kanat alwafatu khairan li idan mutuwa ita ce alheri a gare ni muttafaqun alayhi ashe kenan idan musiba ta samu mutum kada ya burin mutuwa malamai suka ce wanda yake burin mutuwa to ɗayan biyu ne wanda yake burin mutuwa wanda yake burin mutuwa wanda baya son wanda yake fatan yake kin mutuwa a rayuwarsa to ɗayan biyu ne ko dai ya zama baya son mutuwa ne saboda bala'in zunubi da yake aikatawa ko kuma ya kasance a'a yana jin tsoron watakila ayyukan da yake aikatawa a rayuwar ta duniya ayyukan ba su kai ya iya mutuwa a wannan lokacin ba amma mutum yi fatan mutuwa ko ba a bukata idan mutuwa ta zo ba sai kai fata ba ai da kanka zaka tafi to anan manzo Allah sun ce la yatamanna yanna ahadukum maut akwai riwaya guda uku irin wannan la yatamanna yanna ahadukum maut idan ka duba cikin sahih bukhari hadisi na biyar. da ɗari shida da saba'in da uku hadithi cikin sahih muslim hadithi na dubu biyu da ɗari shida da tamanin da biyu sannan ruwaya ta sake tabbata cikin sahih bukari da sahih muslim hadithi na dubu biyar da ɗari shida da saba'in da ɗaya da hadithi cikin sahih muslim hadithi na dubu biyu da ɗari shida da tamanin daidai manzo Allah sallallahu alaihi duka a cikin ruwayoyi ne yana cewa la ya tamanna yanna ahadukum al-maut kada ɗayan ku ya kuskure ya burin mutuwa kada ɗaya ku ya kuskure ya fatan mutuwa li a asabahu saboda wani ciwo da ya same shi amma yanzu mutum nawa ne yake fatan mutuwa ba ma fatan mutuwa ba kashi yake a nan zamfar aka samu wani kwanaki na bibi shekara biyu ba wai kawai saboda bai samu kudin kirsimeti bai shaƙe kansa ya mutu hadith ya tabbata cikin sahih bukhari fa innahu yataradda fi jahannam zai ci gaba da gangarawa a cikin wutar jahannama duk mutum abin da ya kashe kanshi da shi zai ta jin zafi da raɗaɗin wannan abin ila yau kiyama duk mutumin da ya kasance ya kashe kashe da wani musiba ko wani mutum kawai wani bala'i ne ya same shi wani kawai ya zo ya samu wani mutum ya kashe mai ɗansa yana kashe mai ɗansa kawai mutumin sai fashe da kuka yana fashewa da kuka kawai mutumin nan kawai sai ya je hangi ɗin kansa ya ce aka ce dami dan me za ka kashe kanka sai ce zan kashe kaina saboda mutumin sirki na ne ni ma ba na so in kashe shi gwara in kashe kaina kawai in huta to wa ya gaya maka hutawa za ka yi hutawa za ka yi ai da mutum ya mutu ya shiga cikin musiba ta yaya zaka zo ka ce kana tunanin wai zaka huta to manzon Allah ya ce kada ɗayan ku ya kuskure ya kashe kansa saboda wani bala'i da ya same shi fa in kana la budda fa'ila in ya kasance babu makawa sai ya aikata to yayi addu'a wace addu'a zai yi ce Allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran li ya Allah ka raya ni matakar rayuwa tana da alheri a gare ni bar ku ji abun mamaki hadisi ya tabbata cikin musnad Imam Ahmad Albaniya ya inganta hadithin a cikin sahih jami sagir hadith na 3,371 hadithin talhatu bin ubaidillah talhatu bin ubaidillah wata rana sai mafarki yana yin mafarki sai mafarki waɗansu mutum biyu waɗannan sahabbai a lokacin manzan Allah ɗaya jarimi ne an kashe shi a yaƙi da aka je da manzon Allah ɗaya kuma ba a kashe shi ba ɗaya sai da ya rayu kusan shekara guda ɗaya yana sallah yana azumi sai ya yi mafarki kiyama ta tsaya ga sha kofar gidan aljanna yana tsaye kofa gidan aljanna kawai sai ya ga mala'ika ya fito mala'ika yana fitowa sai ya kira ya ce aina alladhi tufi al-akhir ina wannan da ya mutu daga baya din nan sai ce zo ka shiga gidan aljanna can an kwana biyu sai kuma mala'ikin sake fitowa gidan aljanna ya ce kai ina shahidi ka duba fa girman shahidi da ya mutu a fagen daga sai aka ce kai kuma ka zo ka shiga sai in ji shi tsalha sai sai na ƙara matsowa dan nima a ce in zo shiga na matso kenan sai mala'ikin sai ce anta lam ya'li laka ba'd kai lokacin ka bai ba ya ce sai bala'i sai na farka a mafarki ai dole ne farka duk sun shiga kai baka shiga ba yana farkawa kenan sai talha abin ya bashi mamaki ya dinga bada labari a cikin garin madina da abin labarin yayi yawa har aka gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san mai manzon Allah ya faɗa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a min ayi zalika ta'jabun yanzu akan wannan kuke jin mamaki dan ka san mutum idan ya rayu a duniya ya dade a duniya shekarunsa suka dade yayi sallah ya azumi ya fi wanda ya mutu da wuri lada wajen Allah sai manzo Allah ce eh ba abun mamaki bane alaysa qad makatha haza sana yanzu shi wancan da ya mutu daga baya bai zauna ya kare shekara ɗaya a duniya ba ka ce bana kware kuwa sai manzo Allah ce alaysa qad sama bai azumi wata ramadan ba ka ce kware kuwa manzo Allah ce alaysa salla bai salla ba wa sajada wa sajada yayi dingar sujjada yana sujjada aka ce kware kuwa sai manzo Allah ce ma bainahuma ab'ada mimma bainas sama'i wal abin da yake tsakanin su na lada ya fi girman tsakanin sama da ƙasa da wannan dalili hadisi ya tabbata cikin musnad imam ahmad manzo sallallahu alaihi wasallam idan ka duba cikin sayyidina sahih hadisi na 3239 manzo Allah sallallahu alaihi cewa khairun nasi man qala umruhu wa hasuna amalu idan rayuwarka ta yi tsayi to yana nuna cewa lada kake ƙara tarawa kanka wanda ya mutu da wuri kuma shi kuma shi kenan ayyukansa sun tsaya sai dai idan yana da sadaqatul jariya ya Allah muna roƙonka ya Allah ka ƙara mana shekara 70 masu alheri saba'in ya Allah amma masu alheri to mutum sai addu'a ya ce Allahumma ahyini ya Allah ka raya ni ma kanat alhayatu khayran li matakar rayuwa alheri ne a gare ni wa tawaffani ya Allah ka karfa rayuwa na idan kanat wafatu khayran li idan mutuwa ta kasance alheri ne a gare ni domin akwai mutumin da mutuwa ta fi mai alheri domin bala'i da zai zo a ƙarshen duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi cikin sahih muslim manzon Allah yake cewa bala'i zai zo za a kai lokacin da idan masifa ta yawa a duniya mutum zai zo ya sami kabari kabari ba da kake gani fa ya tamarrahu alaihi ya dinga burgima a bakin kabarin fa ya tamanna annahu makana ya dinga fatan ina ma shi ne a cikin kabarin saboda bala'i ya yawa a duniya to kowannen bala'i idan ya zo ka dinga yin wannan addu'a kace Allahumma ahyini ma kanat al hayatu khayran li magabata kullu a cikin irin wannan addu'a suke domin rayuwar nan akwai bala'i a cikinta akwai jarrabawa a ciki idan alheri ne ya Allah ya raya ka idan kuma shari ne Allah ya karfi rayuwa ka shefa maka alheri wannan shine rayuwa ta dan adam Allah subhanahu wataala ya zata da mu fi da akhirah wannan hadisi shi ma muttafaqun alaihi bukhari da muslim suke ittifaqi fitar da wannan hadisi da fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta mana magabatan mu da suka gamu gidan gaskiya Allah subhanahu wataala ya gafarta musu waɗanda suke roƙon addu'a wajen bayin Allah Allah madaukin sake biya musu bukatun su barasa lafiya Allah madaukin sake ya ba su lafiya subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh